Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kamar yadda muka saba kawo muku kowace ranar Alhamis, yau ma shirin namu a kan babban zaben Najeriya na shekarar 2023 da ke tafa ne. A yau mun yi nazarin yadda hukumar INEC ke shirin tabbatar da gwama aika sakamakon zaben na shekarar 2023 ta intanet saɓanin yadda aka saba yi ta kundin hannu kaɗai. An samu saɓanin fahimtar bayanin da shugaban INEC ɗin ya gabatar na cewa za a ci gaba da aikawa da wannan sakamakon zaɓe ta kundin hannu ne. mun bi diddigin bayanin nasa mun kuma nemi jin ta bakin masana fasahar sadarwa kan ingancin intanet ɗin Najeriya da yiwuwar aika sakamakon zaben ta kafar ba tare da matsala ba. Kafin mu tsanduma cikin shirin kai tsaye, mun nemi jin ra'ayin jama'a kan yadda suke ganin yiwuwar amfani da fasahar zamanin. Sunana Idris Isa Abdullahi Kura. Gaskiya ni a gani na Najeriya ba ta da hanyoyin sadarwa da za a iya tura zaɓe kai tsaye. Sai dai kawai a kai saƙon nan ta baka da baka ko kuma a tura saƙon ta irin text message na waya. Amma Najeriya ba ta da wani hanyoyin sadarwa masu ƙarfi kamar irin na ƙasashen waje. Sunana Abubakar Abdulkadir Muhammad ah, daga jihar Kano. To a gaskiya ni a ra'ayina dai ita dai in muka yi dubawa ita hanyar aika sakamakon zaɓe ta hanyar zamani da ita hukumar inec take son fara yin amfani da shi in muka duba da shi gaskiya abu ne mai kyau saboda koyaya duk da dai ba za a ce za ta magance maguɗi ba sai dai amma koyaya za ta rage kuma gaskiya game da yanayin da harkar intanet take a najeriya muka yi duba da yanayin shi intanet ɗin da muke da shi ɗin gaskiya abin dai da kamar wuya gaskiya gurguwa da auren nesa kamar dai abin da kamar wuya saboda gaskiya ba mu da ingantaccen yanayin sadarwa wanda za a iya amfani da wannan kafar ta hanyar da ta kamata a gaskiya batun ingancin intanet ma a najeriya ba ta taso ba saboda idan kai duba da yadda muke amfani da ita ma wajen kafofin sada zumunta da kuma in kai duba irin network ɗin da muke amfani da ita a banki da sauransu za ka gane cewar gaskiya babu inganci a yanzu dai indai ba gyara za a yi ba mai magana Muhammad Haruna Idris daga Maiduguri. Muryoyin waɗansu jama'ar Najeriya kenan da suka bayyana ra'ayinsu gane da aika sakamakon zaɓe ta intanet. Ai zaɓe lafiya burin kowa, wanda ta da jama'a ƙarni wannan. Inda babu ƙasa nan ake gardama kokawa, Zainab Aminu Abubakar jami'a ce a hukumar INEC. Na tattauna da ita kan yadda hukumar tasu ke shirin ta kafar intanet. Duk da ɗimbin matsalolin da wannan kafa ke fama da su a Najeriya saboda rashin ingantaccen sabis. ta faru ne da bayanin yadda Aina ke shirin aika sakonnin sakamakon zaben ta intanet. Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta za ta jaddada wa 'yan Najeriya cewa a ba a fara aikiwa da sakamakon zaɓe na rumfunan zaɓe kai tsaye zuwa yanar gizo domin a bari ba abu ne da za mu ɗore akwai mu kuma inganta shi duba da yadda yin hakan ke kawo sahihi da kuma amintaccen eh, zaɓe bisa ga la'akari da yadda 'yan Najeriya ke bibiyan sakamakon zaɓen na rumfunar zaɓe kai tsaye ranar zaɓe. Idan muka duba wannan fasaha ta zamani mun fara shi ne tun a zaben jihar Edo da Ondo, aka zo aka yi shi a zaben jihar Enambra, aka yi a na gwamnoni kenan aka yi a na jihar Ekiti, aka yi kuma a na jihar Oshun. Idan muka duba sashi na 62, 64 na dokokin zaɓe na shekara ta 2022 an yi bayani dalla-dalla hanyoyin da ake bi wajen tattara sakamakon zaɓe ɗin. Wannan hanyoyin kuma sun haɗa da wato tattara sakamakon zaɓe ɗin ta yin amfani da wato fom-fom da hukumar zaɓe take tanadarwa wato ECHA kenan na rumfar zaɓe. Jami'in mu na hukumar zaɓe da ke wurin. zai kirga ƙuri'un kowace jam'iyya ya rubuta shi a wannan fom ɗin da dama muke da ita dama ita ce takarda ta tattara sakamakon zaɓe. Party agent da jami'an tsaro da suke wannan wurin za su saka hannu a kai. Jami'inmu zai saka hannu, zai saka stamp, zai kuma saka kwanan wata. Zai kuma sanar da wannan sakamakon zaɓen a wannan rumfar zaɓen. Daga nan kuma akwai jami'anmu da ake basu horaswa na musamman wa'anda za su yi wato wannan aikin aikewa da sakamakon zaɓe ɗin a yanar gizo ta inda za su ɗauki hoton shi wannan sakamakon zaɓen na kowane rumfar zaɓe su kuma ɗaura shi a yanar gizo ta amfani da fasahar zamani ɗin kai tsaye yadda duk inda mutum yake a faɗin ƙasar nan zai iya shiga ya duba ya ga sakamakon zaɓe na rumfunar zaɓe ɗin kai tsaye. Lura da yanayin sabis ɗin intanet a Najeriya, wace dabara kuke shirin yi domin gudun samun matsalar rashin isan saƙo a lokacin da ya kamata? A'a, ah, kamar yadda yake kuma har kullum, Hukumar zaɓe a kowane lokaci tana duba hanyoyin da za ta daɗa inganta ayyukanta don samun nasara a kowace lokaci. Wa'annan hanyoyin da ake bi gurin inganta ayyukan sun haɗa da taro da zama na musamman da ake da duwanda wanda suke da hannu da ciki a harka na zaɓe ɗin. A kwanakin baya da ya gabata Uh, hukumar zaɓe ta yi zama na musamman da kwamitin majalisa wanda suke duba al'amurar INEC wato INEC kwamiti kenan inda ta tattauna suka uh, duba wannan lamari na yanayin samun ingantacciyar sabis na waya yadda zai ba da daman aikiwa da sakamakon zaɓe ɗin a yanar gizo. A sanadiyar wannan zama da suka yi har suka gayyaci hukumar NCC uh, inda suka tattauna uh, uh, hanyoyin samar da ingantaccen service ɗin intanet ɗin. Uh, nan kwanakin baya minista na sadarwa ya sanar da uh, ƙara service ɗin layuka na waya ɗin wato daga 4G zuwa 5G. ta inda idan har aka ƙara wato ƙarfin service ɗin zuwa wannan 5G ɗin zai ba da sabis mai ƙarfi sosai ta inda zai taimaka sosai wajen samun nasarar yin amfani da fasahar zamani wurin aikiwa da sakamakon kuma kamar yadda muka sanar ɗin wannan sakamako na zaɓe da za mu aike shi ta yanar gizo za a ɗauki hoton takardar sakamakon zaɓen ne sai a ɗaura shi a yanar gizo to ko da alal misali a inda ake babu wannan network ɗin aka ɗauki wannan hoton takardan a idan jama'a a rumfar zaben da ya kamata a ɗauka to da zaran an yi tafiya kaɗan zuwa inda aka cimma wato service na waya ɗin wannan takardar sakamakon zaben da aka riga aka ɗauka nan take zai haura zuwa yanar gizo ɗin. Abu mai mahimmanci da muke kira ga dukkan masu hannu a cikin harka na siyasa ɗin su sani shine shi wannan takarda da na sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe za a ɗauki hoton shi a rumfar zaɓe. Idan aka gama tattara sakamakon zaɓe aka rubuta cikin takarda aka saka masa hannu jami'anmu suna nan tsaye da za su ɗauki wannan sakamakon takardan a wannan rumfar zaɓen, da sun yi gaba sun samu gurin da yake da wannan sabis ɗin wannan takardan sakamakon zaɓen za ta hau yanar gizo nan ta to sai mu je batun masu kutse zuwa kafofin da ba a ba su izini ba a intanet wane shiri kuke yi domin kare kafar da za ku yi amfani da ita daga irin wannan masu kutse za mu iya cewa masu uh, kutse ko kuma shirin yin kutse ko kuma kawo wani eh, matsala a wannan fasaha nama da suka kawo ba za su samu nasara ba ta inda muke so mu sanar da cewa hoton takardar sakamakon zaɓe ita za a ɗauka a ɗaura a yanar gizo akasarin yadda mutane suke tunani kamar shi tsuran lissafin sakamakon zaɓen ne za a saka shi ta inda za a iya zuwa masu kutsan watakila su yi nasarar canza wani harafi ko adadin lissafi su ƙara ko su rage. To ba tsuran lissafin za a sa ba hoton takardar sakamakon zaben za a saka. To kuwa ka ga hoto ai babu yadda za a yi a canza wani abu da yake kan hoto da aka riga aka ɗauke shi. Tattaunawanmu da Zainab Aminu Abubakar kenan wata jami'a a hukumar INEC game da aika sakamakon zaben shekarar 2023 da ke tafi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiyatrust sai kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, sai kuma ta Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Barkanmu da dawowa. A farko farkon shirin kun ji ra'ayin 'yan Najeriya kan batun aikawa da sakamakon zaben shekarar 2023 ta intanet. kuma kun ji ta bakin wata jami'ar INEC kan yadda hukumar ke ƙoƙarin tabbatar da hakan. Salisu Hassan Webmaster masanin sabuwar fasahar sadarwa ta intanet ne. Na tattauna da shi kan ingancin fasahar sadarwa a Najeriya da yiwuwar aika sakamakon zaben ƙasar ta nan. Eto, eh intanet a matsayin hanyar da ake shiga wato duniya da duba abubuwa ta hanyar amfani da kwamfuta ko waya ta hanyar ƙarfi da kuma tsaro. Hmm. alhamdulillahi ba matsala a maganar intanet ɗin Najeriya tana cikin sauyin tunda ana amfani da abu iri ɗaya ne a ko'ina muna amfani da 3G kuma 3G ɗin mai ƙarfi sannan kuma ba matsala gurin abu da yawa ana amfani da broadband network ne shi yasa waɗansu ke ganin wani sa'in za su guda abu sai dan yi musu nauyi wani sa'in ba zai musu nauyi ba waɗansu kuma yanzu haka manyan kamfanoni suna amfani da fiber optic wurin ba mutane intanet. To, ana iya aminta da bayanan da za a iya aika masu muhimmanci ta wannan kafa a Najeriya? Eh, ya danganta da wane ne suke lura da wannan kafafen. Domin ita intanet da kake ganin ta ai ba kowa ya mallake ta ba, ita karan kanta a zatinta na intanet. Sai dai inda ake ajiyan mahimman bayanai ko kuma files-files ɗin da ake ajiyawa wanda mutane suke iya shiga su je su duba. To wannan shine inda matsalar take. Wanda zai iya zuwa ya je ɗauko bayanai a wani guri yana da bambanci da wanda zai saka wannan bayanai. Sannan za a iya samun waɗansu su saka abu mai kyau waɗansu su yi kutse su lalata wannan abun ko kuma su ɗauki wani muhimman bayanin mutane. Hukumar INEC ta ce zaben da za a gabatar a shekarar 2023 za a gwama tura sakamakon da ta intanet da kuma ta kundin hannu. Kana ganin zai iya yiwuwa? eh zai yiwu saboda gashi ma sun gwada a wurare har guda biyu kuma an ga natiki ta yi kyau sosai kuma abin da za su da yi kokari a kai shine su tabbatar da ba a samu hayan wasu 'yan kutse daga waɗansu ƙasashe ba misali ko irin ƙasashen waje irin su amurka za a ga suna yin suna yin korafi akan cewa an yi musu kutse a lokacin da aka yi zaben donald trump wanda suke zargin ƙasar rasha ta shigo ta canza musu alkalaman zaɓe. To kaga in dai ba an sami haɗin gwiwa ba ne daga irin manya-manyan kamfanonin hakas na duniya wanda kowane irin account ne za su iya hakin in dai an ɗanyi sakaci a kan shi. amma ina tabbatar maka cewa insha Allah kashi tis'in da tara ana tabbacin insha Allah sakamakon da za a iya badawa mai kyau ne ba matsalan Allah ya. To a ganin ka waɗanne ƙalubale aika wannan sakamakon zaɓe ta intanet zai haifar? eh za a samu matsala domin ba ko ina bane ake samun ita intanet misali yanda ake so za a yi shi ko yanda muka ga sun ce za su yi shi cewa za su aika da shi daga kowane polling unit ne wato daga kowane rumfar zaɓe za a iya aikawa da shi wasu rumfunan zaben a inda za a yi zaben ma babu network ba daya na ma a cewa akwai intanet dole sai sun fito waje bayan an riga an rubuta abubuwan an fito waje tukunna an sami intanet tukunnan ya iya aikawa da shi wannan shine kawai kalubalen da za a samu amma in dai sakamako har ya riga ya fito daga wurin akwatin zaɓe aka kawo shi dakunan farko da ake zuwa ake sakawa to wannan babu matsala amma in dai daga wuraren da aka yi ƙuri'an ne a nan ke so za a fara tura sakamakon to gaskiya wasu sakamakon za su zo su sakamakon ba za su zo ba kasantuwar ba ko ina bane ke da intanet. Salisu Hassan Webmaster kenan wani masanin sabuwar fasahar zamani. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah, yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.